Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu ne yake muku lalir Muhammadu kasancewa da ku a cikin shirin. labarun za ku yi cewa mamba a ƙawancen jam'in siyasa 'yan ba ruwanmu sun yi tofa albarkacin bakinsa a game da daftarin dokar kasafin kudin gwamnati na shekara 2018. A yau ne ake, a gobe ne ake shirin buɗe wani taron masu ra'ayin rasta a nan birnin Yamai. A yau muna ɗauke da rahoto na musamman akan batun saka yara mata makarantun boko a sayi da ke cikin jihar Tilaberi. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Bayan ra'ayoyin 'yan majalisar dokoki da ƙungiyoyin fararen hula dangance da amincewa da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018, a yau na Habibu Garba ya ɗauko mana ra'ayin Tahiru Gimba, shugaban jam'iyyar model ma'aikata mamba a ƙawancen jam'iyyun siyasa 'yan baruwanmu sai mu saurare shi. ni ga gani na wannan takarda aka ce ma bajak na shekara mai zakuwa in tsakanin Allah za a yi kasa ake kishi in kasa ake so kuma an ce za a gyara yan kasa da ba shi ne an ke yi shi wannan takarda ya kamata a yage ta su deputatun nan sun mance da jama'a ta dauko su shi shugaban ƙasan na yanzu ya kamata ya maida ministan kuɗi takardar ya ce ka gyara ka maida ma firayim minista firayim minista ya gyara ya maida majalisa a shi wata rawa ba gaba. Wa garawa da an ka ɗauko ba ta yi. saboda ba ka iya kullum ka kai mutum cikin bango gan mutane ba su da abin da suka ci babu asibiti ba lakwal haka wace hanya za a haɗu wannan kuɗin abu da ya bani mamaki kamfanin ga masu wayoyin da muke aiki da su eh, na magana na telefoni an ce za a rage musu haraji na wajen miliyar ashirin da wani abu kuma can sai a ce to kai talaka za ka biya sabon haraji bisa wuta ka sabon haraji bisa eh, generator sabon haraji bisa fano electric sabon haraji bisa wani sabon haraji har bisa gidajen da zaka kwana sabon haraji sabon haraji sabon haraji to abin fa ai hatara A ranar 24 zuwa 26 ga watan Nuwamba ne shugabannin mazauna karkara da ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar da taron su na shekara zuwa shekara, inda suka tattauna akan matsalolin 'yancin samar da abinci a Nijar. Akalla mutane 150 ne suka samu halartar zaman taron. Ga ƙarin bayani tare da Jori Ibrahim shugaban sashen da ke kula da batun cimaka a Alternative ƙungiyar Alternative kenan sai mu saurare shi. A l'issue donc de ces discussions, il est ressorti. Bayan wannan tattaunawar an fitar da sakamako masu muhimmanci kamar bisa hukunci da kashedin da suka dangantu da hukuncin da aka jirka da ke shaƙe 'yan ƙasa fannin haraji musamman ma mazamna karkara domin mun bincika kasahin kuɗi na shekara ta 2018 ciki da bai da gwamnati ya ɗauki niyyar girkawa. Abin da ya dami mahalarta shine wajen 'yan ƙasa talakawa ne ake neman a tatso kuɗi amma kuma ba dan su ci mu moriyar ba kan kuɗin da za a zubawa. Mun gano da cewar ayyukan da gwamnati ke son ya zartar fannin noma kason nashi bai wuce kashi goma sha bakwai ba bisa ɗari kuma ta hanyar tallafin kasashen abokan hulɗa ne suke jiran neman cikon gidi na kashi tamanin da uku bisa ɗari da suka yi saura. Kenan gwamnati bai da niyyar yin abun kirki zuwa ga lamuran bunƙasa karkara ya manta da shi. Ƙungiyar ɗalibai na kwaleji da sakandare na jihar Yamai sun tsunduma yaji aiki na tsawon kwanaki uku da suka suma tun a ranar jiya. Ƙungiyar ɗalibai dai ta nuna buƙatar gwamnati ta share musu hawaye ne dangance da matsalolin da ke ci musu to a ƙwarya. Abdurrahman Salifu shine sakataren ƙungiyar ɗalibai sashen kwaleji da sakandare ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. mun rubuta takarda wadda muka rubuta duk matsalolin da lakwaloli ke fama da su wanda sarwan matsaloli aka ce meri ita za ta warware wannan matsaloli sarwan matsaloli kuma aka ce eh, minister da asimin segundar su za su warware wannan matsaloli in kai la'akari duka wannan matsaloli eh, ajujuwan zanaki kadai ne aka samu aka yi ba ka tabul ban ba ba a ba turo mushanni ba in kai la'akari shi ya ma har yanzu akwai eh, dalibai wanda na ajuju eh, na nivo wanda ba su ga sauran mushannin su ba saboda akwai matsalar mushanni a jihar Yamai shi yasa muka ce to mun ba su lokaci don su warware matsalolin nan a wata guda ya shuɗe wato yau kenan wanda muka yi la'akari ba su warware wannan matsaloli ba shi yasa muka nuna bakin ranmu Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya 'yan kwantaragi suna shirin shiga yajin aiki na kwanaki uku wanda zai soma ranar gobe. Wannan shine yajin aiki irin sa na hudu da ƙungiyar take gudanarwa. A cewar Amadu na mata sakataren ƙungiyar suna son a biya musu alawus ɗinsu ne da ba a biya su ba. Sai mu saurari abin da yake shaidawa Asuma na Shina ta wayar tarho a yau da safen nan. bayan wata nan uku ne minister da finance sun kace ba su biya mu kuma tunda wani proje ne tun wani lokacin tashi ne yake biya mu yanzu shi ma sai da biya yake a wurin shi ya kare yanzu eta yake a shi bai iya biyan mu cikin kudin shi don ko mu ga nan dai wata satamba da oktoba kuma nuwamba ga nan dai har yanzu muna nan zanne ba mu biya mu ba mun ka tai mun ka ba mun ce ya ne an kai an ce kudin eta ba a yi prevoir kin mu ba wanga ane 2017 da ane 2018 don ka kuma ba su ga da za mu biya mu ba wanga watanni don ka an kace mu dai mu yi aiki haka nan dan da an ka samu kuɗi ana zo a biya mu kuma ba a ce ma ma'aikata ya aiki haka nan sai an samu kuɗi a biya shi. Bayan buɗe kasuwar baje kolin kayayyaki ayyuka hannu na mata a ranar Juma'a yanzu haka taron na kasuwar yana ci gaba da gudana a Palais du jiye da ke nan birnin Yamai, inda jama'a da fifi ne suke ziyartar wannan kasuwar. Ga rahoton Rukaya Abdurrahman. a cikin nisha'in waƙe-waƙe da ya haɗe da kwaramniya da suka lulluɓa ga wani gawurtaccen haɗin ƙamshin turare mai tashi wanda mata ke so A cikin wannan yanayi ne manya da yara ke ziyartar rufunan baza koli da ke barbalin Palais du na birnin Yame. Na zo ne daga makarantar Korombe, mun zo mu ga kayayyaki daban-daban a wannan kasuwar baje koli. Tun da safe ba mu yi karatu ba, saboda haka muke nan. Gaskiya akwai kaya da yawa masu kyau. Wasu 'yan baza kolin na kuka da karamcin zowar masu saye. Na zo ne daga kasar Senegal. Karo na biyu kenan da nake halartar wannan kasar baje koli ta Safam. Mun kawo kayan dumki da takalmi. Mutane suna shigowa su yi ziyara, amma har yanzu ba mu samu ciniki ba. Mu turaren wuta muke saidawa. Muna da hada tufafi ɗinkakku sai dai babu ciniki sosai da yake yanzu farko ne. Muna kira ga mata su ziyarce mu. duka kayayyakin da muke saidawa na mata ne kenan su zo su ƙara muna ƙwarin gwiwa zan kuraje duk wanda ke buƙatar ziyartar rumfunan baza kolin da safem ta shirya bukin zai ci gaba ne har zuwa ranar uku ga watan Disamba dubu goma sha bakwai. A gobe ne za a buɗe wata babbar haɗuwa ta ƙasa da ƙasa a kan masu ra'ayin rasta a nan ƙasar Nijar a nan birnin mai. Haɗuwa irin ta ta farko maudu'in da aka ɗauka shine Nijar tubalin ginshikin zaman lafiya. Dangance da wannan taron dai a bikiyar aikinmu wato Maryama Kenda ta tuntubi wato ta tuntuɓi Yakuba Adamu mai lakabin suna Black Mailer wanda shine yake gaban wannan taro ga abin da yake shaida mata. cet événement a été conçu pour montrer aux yeux du monde que An shirya wannan taro ne domin nuna wa duniya cewa Nijar ƙasa ce ta zaman lafiya da kuma baiwa mawaka na ƙasa da na ƙasashen waje damar halartar wannan taro da manufar ganin al'adar rege ta bunƙasa sannan mawakan rege sun zama mutanen da ke kokari domin tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Nijar ƙasa ce da ake motsawa sosai, ƙasa ce ta kasuwanci da sauransu. A wannan taro karo na farko mun sami halartar ƙasashen Benin, Burkina Faso, Togo da Nijar. Akwai kasashe da dama da suka bukaci halarta, amma ganin ba mu da ƙarfi sosai muka takaita abin ga kasashe makwabta. A karo na biyu zan buɗawa zuwa ga sauran kasashe. A jiya da maraice ne hukumar kwallon ƙafa na ƙasar Nijar Fenifut ta kira wani taron manema labarai domin sanar da ƙaddamar da kakar wasannin motsa jiki na wannan shekara da kuma gyaran fuska da suka kawo wa sha'anin kwamɓala da ma batun halartar 'yan wasan ƙasar Nijar da suka yi a gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Ga abin da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar jibril Hamidu yake cewa. Pour revenir à premier point donc que j'avais énuméré ce matin, notamment la saison sportive 2017. Idan na dawo akan abu na farko da na ambata da safen nan, musamman kakar wasannin motsa jiki na 2017-2018. Mun ɗauki matakin bullo da wani sabon tsari na kwambala inda muka tashi daga 14 zuwa 16 a wannan kakar. A ƙarshe za a yi aiki da sabon sauyi na karawa da juna, za a tsara su a matakai uku. Hakan zai ba da damar a gudanar da wasannin kwambalar a dukkan jihohi, kuma hakan na baiwa jihohin damar damar kaiwa ga babban matsayi. A game da kakar wasannin na bana an ɗauki dukkan matakan da suka dace kuma za a kaddamar da komi. A fuskar tallafawa kulab-kulab ana na ana ɗaukar matakai. Kenan ana iya cewa an kammala shirye-shirye domin soma kakar wasannin a ranar 22 ga watan desamba mai zuwa. thank you la le Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na su ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To yanzu za mu shiga kai tsaye a rahoton mu na musamman. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne a Departement ɗin sayi da aka buɗe wani babban taro na duba batun saka yara mata makarantar boko da kuma tabbatar da karatunsu. Wannan taron da ya samu halartar shugabanni daban-daban da ke da ruwa da tsaki a fannin ilimin boko a Nijar. Shin ko menene dalilin wannan taron? Mosi Sedu shine prefet ɗin sayi ya yi wa Shebu Mamadu Mamudu wato ƙarin bayani sai mu saurare shi. Les raisons sont toutes simples. Il s'agit euh, véritablement d'un rappel. Dalilan su ne tunasarwa domin babban taro ne na haɗuwa da ya zamanto maimaici. mu guda shine kar ya zamanto taron ya zamanto taron shan shayi ne inda za a aje sakamakon gehe guda kamar yadda na faɗa a yayin buɗe taron. Tunasarwa ce mace fa uwa ce wannan ba wani shakku a kai. Don haka idan iya mace ta samu ilimin ta ci nasara uwa ce da aka samu da za ta baiwa al'umma samun cin moriya sosai. Maganar kenan yau ana maganar ba da ilimi ga iya mata. Ya waje ba a rungumi maganar ilmintarwa a jimilce na tunasarwa mahalarta taron da ba wani ƙarin gangamin da za a yi kuma bisa maganar koyar suwa ta boko domin ilimin boko ya nuna misalai na samun amfani da yawa kuma an gani domin a yau kowa ya gane karatun boko hanya ce ta cin moriya ba mafita na inganci da fa'ida kamar karatun boko yau hayar tambaya ita ce wani irin salon koyar suwa ya fi dacewa a zartas wani irin cikas ne ake fuskanta wannan shine ma'udi na babbar mu a yau domin mu yi nagartaccen nazari bisa dalilin da ke kawo dabaibai a al'amarin bada ilimi na mace. Yau kowa ya san yana da amfani a je makarantar boko domin canda wasu al'adu ko makamantan haka sun sanya ana ƙin sanya yara a makarantun boko. Yau da mutane suka gane to don menene abin bai tafiya yadda ya kamata domin har yanzu akwai wasu masu sanyi-sanyi da sanya 'ya'yansu mata a makarantun boko kenan ya waje ba a nemi sani me yasa haka balle ma a nan cikin gundumar mu inda muka gano da kaso na sanya ɗiya mata a makarantun boko yana ta sabka za mu nazarta lamarin mu kawo gyara sakamakon da za a fitar a wannan babban taro ya zamanto an yi amfani da shi a cikin gaugawa a samu a shigar da iya mata makarantun boko su kuma ci gaba da ɗaukar karatun su tsawon lokacin da ya dace. au plus pressé et euh, de relancer l'inscription des filles pour qu'elles soient maintenues le plus longtemps possible à l'école. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu yanzu kuwa ga Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labarun zabarmanci ai sauraro lafiya.